Tawagar jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya ta kawo ziyara a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta, yankin da ke zaman mahaifa ga shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan. don ganawa da gwamnan jihar Rivers Right Honorable Chibike Rotimi Amechi don tafiya tare a musamman zaben 2015 wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani. tawagar ta jam'iyyar apc din da da aka tsammaci zuwansu jihar ta to ranar litinin a dalilin tsaro ya sa sai ranar talata tawagar da ta hada da tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya janar muhammadu buhari mai ritaya da shugaban riko na jam'iyyar apc chief bc akande da tsohon gwamnan jihar lagos ahmad bola tinubu sun sauka ne a harabar gidan gwamnatin jihar Ribas. inda dubban magoya bayan sabuwar jam'iyyar pdp da ke jihar suka yi da pp inda gungun 'yan jam'iyyar apc suka halarta bayan da ya jawabai da dama wasu kusoshin jam'iyyar ta apc da suka hada da janarar muhammadu buhari mai ritaya su mai da hankali ne dai kan batun neman haɗin kan 'yan sabuwar pdp da ke jihar ta ribas don tafiya tare a musamman siyasar 2015 daga bisani dai na ji ta bakin jigo a jam'iyyar ta apc kuma tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya janaral muhammadu buhari mai ritaya Eh, mun zo ne kamar da ne bayani da turanci ah, ta hanyar gwamna chief rotimi amici mu lallashe su su shiga jam'iyyar apc babban abu shi ne a tabbata an yi zaɓe a kan ka'ida don duk abin da muke yi idan ba za a bari a yi zaɓen ba zuwa za a rubuta a je gidan rediyo a faɗi a ce mutum na da magana ya tafi wurin shari'a to abin ba zai yi a yayin da yake mai da jawabi ga bukatar neman haɗin kai daga jam'iyyar ta apc gwamnan jihar rivers right honorable chibike rotimi amici da kuma ke zaman mai masaukin baki ya yi jawabi ne na kukan kurciya inda ya yi korafin matsin lamba da yake sha ga wasu mutane da bai bayyana ba ya ce they need to know that when you have god behind you there is nobody in your front yana cewa ne idan kana tare da ubangiji ba abin da zai tsorata ka gwamna rotimi amici ya nunar cewa za su duba bukatar ta jam'iyyar apc na neman haɗewa nan gaba ba da daɗewa ba dabta muhammad lawal hassan tsohon ministan ayyuka ne a najeriya kuma ya yi tsokaci ne kan adawar siyasa a ƙasar da kuma ƙwarin gwiwar da suke da shi eh sau da yawa adawa da gwamnati da ke ci amma ba wani abu ne wanda za a ce ba za a iya ba misali a jihar nasarawa gwamnatin pdp da ke ci an yi adawa da ita an kwace wannan gwamnatin ya dawo hannun cpc wannan yanayin da ya nuna kara zafafar siyasa a najeriya inda ake ta hangen cewar siyasar 2015 za ta zama in ba kai ba ni wuri lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fata kwal a Najeriya.